hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki wata shekara mai gari lokacin da ana tsananin robel kenan hmm. bugaje su hana daji oh. mun ka hito daga arle in gaya maka da mun ka kawo wani mahayi ko da mun ka shayo kwana oh. sai ga yara su hudu da bindigogi an ka gare mota aka ce mu hito na rantse da Allah da ni ko da na tsinkai motar nan na ce yau aiki ya lalace ko da na zaka mun ka sabu ko dizinab eh. ta muke ciki eh. mun ka zaka an ka kai mu gehi muke muke nan an ka kwantar da kowa sa'an nan sun ka ce yau oh. za ku ci uwa ku yau yaran nan da ka zaka sun ka zaka sun ka ce sun ka zaka sun ka ce mana kana ji mm. mai gari da sun ka zaka sun ka ce to yanzu za a amshi kuɗi gare ku kuma za a ba wasu kashi yadda wasu kuma a kashe su duk wanda adda rabon mutuwa sun ka ce yau sai ya mutu wanda adda rabon ya sha kashi sai fa ya sha shi yau wanda adda rabon a kyale shi mm-hmm. za a kyale shi an ka zaka an ka kama cajin mutane an ka kama caji lokacin da sun ka kare caji samai ko mm. mataga amai da wallahi ni gono ni dai mm. Lokacin da da sun ka zaka mai gari hmm. sun ka ce suna son <clears throat> a yi masa kalima ta buzanci. <laughs> Kana ji? Eh, yi masa kalima ta buzanci daga biyar zuwa goma. Eh. Duk wanda ya kasa bisa ga biyar. Oh. Ya ce bai shiga cikin shidda ba. Ya ce za su zuba mai miyan taba cikin baki shi haɗe su kuma su ɗingi kashi ne saboda haka musan da haka kuma wanda bai da kuɗi shi tabbatar da yau zai kwanta wanda duk bai iya komi daga cikin yaren nan na turanci ba shi halbe shi zaf shi kenan in gaya maka yanzu sai hidda idanu kowa shi dibi wanga kowa shi biyan wanga dai an amshi kuɗi an ka zaka <laughs> an ka ce to yanzu wani ya zaka wani baki aka kire shi aka tambaye shi kalima goma na buzanci duk abin da ya iya shi haɗi da buzanci in ga maka mai gari mutunan nan ya kama zane eh, eh, iyan gishin iya eh, gishin kare summat ya kama har goma sun ka ce shi koma ganga shi an ka ce ga kuɗi ne an ka ba shi abi ne sa'an nan aka cimma wani shi kuma ya gaza ko waɗin aguda daga cikin in gaya maka in gaya ma sun kasa bindiga sun ka halbe shi an ka hali bai mai kafa shi kenan daɗa daga nan wanda duk bai iya ba hankali ne sai tashi kenan kaga an tabbatar da abu ba da wasa aka sai an yi yanzu ni ni dai ina can kwanta da an hakai garan Allah ya taimake ni lokacin ina karatu a zarori muna zuwa zango mm-hmm. da dare eh. wurin wargi haka da eh. yan buzaye. Oh, kana tare da su. To duk in zamu zamu dagowa sai sai su ce inda ma tufa. Kin da ba tufa. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Inda ma tufa kenan in na rike ta. To. Ban saka ba. To. Idan za ka kahin su ka ina ta lisahin. Wada za <laughs> Sa'an nan ayawan eh, gami yake suna wajen Eh, eh, abin ga in muna a garam haka mu da su sayyadi a suta oh. eh, in ya samo mace sai ya ce mini tanto in namiji na ya ce mini alis shi kenan mm. kaga na samu uku na aji kana ji mm. ana nan sai ina da wayuwa, wayuwa, kaga sun zan hudu ko oh, sun zan sa'an nan eh. ina nan ina lisahi to gudan da na sani hmm. ina ta san in waɗai ina ta jin tsoro yanzu da sun ka kagare ni eh. sai ni ce musu sun ka kagare ni ce musu eh, inda ma tufan sun ka ce mini aiwa sun jiya sun ka sannan ni ce musu mm, ni ce musu tantum Ya Son ka ce mini. Eh mun jiya. Alice. Son ka ce mini eh. Da son ka ce mini sa'an nan sai na ce musu eh to wuyun wati. Na samu hudu ko? Oh. Na biyar kin nan son ka ce mini in eh, ida na biyar ko su aika ne. na lalaba gudan gani na sani na ce maka sai na ce musu sai na ce musu akidin ko da ce akidin sai na ga kowa ya bushe da dariya yana sai suka ce wanga shi ya iya buzanci yanka ce ko maganga na rantse da Allah da sun ga kama dariya dalilin wannan muzanci ah. sun ka sake mu kaga daga nan ah. aka ce saboda wanga muzanci da yayi na ƙarshen gado duk ku tashi ku game kaya ko ba cikin mota sai hawancin ɗaya da an ka ji ma ga ƙafa shi ɗaya ya taho cikin wahala to shi yasa ka gashin yare arziki na ah. Shin yare arziki na duk wanda ka ga shina kyama yaren wani. Ah. Aiwa wana. Aikin banza na. Da zaran ka ji yaren mutum ka gama da shi. Amma sai ka ga wani nan ka ga ba zamar me ah. ya ce bai so hausa. Kai ko wani bahaushe ka ce ba ka san zabarmanci. To, to duk abin da ka jiya zai yi unhwane ka wata rana. Madalla, Ka gani? musu ta magungunan nan wallahi kowa shi iya ya ba awo ka samu ba wataran wani wani ga wani yaro ba adari namu mhm. yake soyayya da wata yarinya can Cote d'Ivoire ya kwamsar ubanta bajula uwata bajula kenan yanzu sai ita uwa ba ta son yaron shikenan sai sai uban yaron ya zo uban yariya ya zo ya ce mu yaron ga in ya sake zuwa hira inda ya ta zai halbe shi da bindiga sai sun ka ce mata do mutanen gada akwai kabilolin ga baki ga wanda za ki soyayya da shi ba sai ba haushe mina na agare shi wanda za ki zuwa ga yan uwa yan uwa suna santa ta ce sai dai yaron nan shi kenan sai sun ka kama sun ka kama ya mata ran nan ba sai uwa ta tahe ta yi biyan saudiya ba da ta zo canza ta sayan kaya eh, ta yi faransi laraba ba su jin faransi ta yi jula babu jula ko ta babu babu angale garata sai balarabe ya ce mata hasami ito lugatil ashami eh, ya ce har tana jin hausa oh. sai ta ce mata ba sai ta ce mai ba ta ja hausa ta ce inda kina ja hausa da sai mai magana sai da aka bi ɗoba haushi mai jin faransi in ta yi mai magana shi faɗa mai da hausa shi faɗa ma balaraben ga da hausa har ta samu ta sai kaya hmm. yanzu sai da ta zaka sai ta ce ma miji ashe hausa ga karhi ga rata ah, har da saudiya har da saudiya ta ce yaren ga namu ko ina bai ta ba sai ta ce ma yaren nan kawai ta yi soyayya da sarmayinta tun da ce kawai sace sura nasu yare ma bai ta ko ina ba na jula yadda yi eh ta ce ga hausa can ta ta iske ta har cikin saudiya ta ce ashe hausa ga ko ina suna ma ka gani ah, to shine abu duka inda ka ji shi unhwanin ka shi kai unhwanin ka shi kai mana ba ka ci amine ne haka Allah mutune ne ma da kake kyamun magana shi ma yalla ya hika Shi ne ai. Ya yi ka sai ka ce wai ko magana shi ma ba. Ko magana shi ba ka. Eh. Eh, duk zamani, duk zamani na duniya, ko mina na inda duk lokaci ne zaka na waya a daure a ɗauke ta, saboda ta yana take. Da ka ga abin ya riga ya zaka to ka koma ma Allah shi ya yi da wasu ɗumumuwa. Tun da yau, yau Allah bai azama mutane shugaba azalumi sai waɗanda gabiya ta sun za zalumai sai Allah shi kawo <clears throat> wanda ya yi su zalumci mhm. sai sha'aza shi zai tafiya da su daidai saboda ai akwai wani lokaci da annabi ya ce min ummati cikin al'umma ta annasu ya kunu kan ziyar, mhm. wa illam ya kun zibu ya akula hu ziyar. Mhm. mutane za su zan kuma kuraye duka babu mai ganin haram shabarta yace yace inda duk kace ka zama kure kuraye za su shirin canye ka ka gani to to kenan mutane da abu ya riga ya zaka a san lokacin da ya zaka na lokaci na ya zaka da da maza ba su ga tahiya ba dan mata ba hmm, na zina yanzu ka zo ga hanya ka gani mata na annan kai ga hanya ko ina ka shiga suna suna akwai inda za ka zuwa a damƙike ka a ce ina dole ka taho in ka yi taimako a mai sai lai ta koma hawa ko ne ba an ce an buge kuri ko ta kurgiya cikin bukokin nan da ta damke wani take eh awo a ta yi eh, eh, ya wani da ita shi ko haramiya ta yi aka nan na suka da kai haramiya ta an ta dibga maka shi kaji to abin na bi da mm. takiya an koma sata <laughs> bidan dole ta kiya kai maza kai babu ruwansu da mata kai shi ne ai magana <laughs> wallahi babu ruwansu da mata mata kuma ga sunan sun haukace wallahi ga son kuɗi kuma ga son abin suke zina zina da mata na garɗatta yanzu maza na ta gudu eh, lokacin ta na zaka wannan abu an fade shi tun ba hmm.